ya jima yana azkar kafin ya miƙe kina buƙatar hoto fa ka sha ruwan zafin nan akwai magani yana jiranka. ka dauka yayi ya fara sha sai da taga ya sha sosai ta miƙa mishi maganin da ta ballo Allah sarki washe shagari kowa so yake yare ma a bisa mamakin su sai suka gansa kamar lafiya lau aida kuwa sashin ummu ta je ta yi zaune tun safe karfe 11 ai mana da yarima suka nufi sashin ummi saratu tana kare suka yi sallama ta amsa tana kallon Ɗan uwanta Aida ta fito daga ɗakin Saratu ai mana ta yi kamar bata ganta ba Yarima ya kalli Saratu Kin biya ina ummi tana ciki yayi hanyar shiga Aida ta ce barka da safiya Yarima shiru yayi ya tura kofa don shiga Sarar ta ce bari na tada mishi ummi ai mana ta zauna akan kujera tana ɗaukar littafin da Sarar ta aji har sai yaushe zaki fahimci baki kai matsayin da kike son kai kanki ba a gidan nan cewar Aida take kara biya ai Aimana shiru na tsawon lokaci aimanan ta yi tana nazarin kalaman aida sai da ta sa a ranta ba za ta tanka mata ba matsayi ba kai kake wa kanka shi ba zuwanki masarautar nan na ɗan lokaci ne ba zai sa a sauya muhimman al'adun cikinta ba a da idan yarima baya jin daɗi akan taru akan shi don dubiya a gare shi sai lokacin aimana ta tabbatar da hasashenta hakan ya sa ta ce ba kowa ne yake sanin komai na gidan magaji ba sai wanda isar shi ta kai isa izar shi ta isa nunawa mulkin shi ta iya kwatantawa wanda suke da darajar sanar rashin lafiyar yarima sun ji har sun dubo shi ta kare shi zancenta tana mai miƙewa tsaye ta nuna aida ina mai nisar da ke akan shiga gona ta a karan da ba za ki iya fishe da kanki ba ta yi maganar cikin izza tare da yin hanyar ɗakin ummu don bin yarima ya kasance babu wani da ya isa tunkarar ɗaki ko sashin da takobin gidan nan yake sannan kuma an saka dakarun tsaro yawanci tawagar sarkin yaki a wajen suke sakamakon hari da ake kawo wa takobin bayan hakan an siyarce takobin ta yanda babu wanda ya isa taɓa ta sai magada sarautar da ke da mallakinta ai mana ta jinjina zancen mama ta ce to amma me dalilin yin hakan duk masarautar nahiyar nan burinsu mallakar takobin har ya kai ga an kama wani da ya zo fita da takobin sai dai ya samu tsatsauran hukunci ai mana ta jinjina kai tare da yin shiru maganganun suna tasiri sosai a zuciyarta ko da ta koma bangaren Farida ta kawo mata kayan lambu a farfajiyar da take hutawa yau tunanin ta kaf akan takobin gidansu ne da kuma hanyoyin da za ta bi don mallakar ta cikin sauki mai martaba ne zaune akan karagarsa yau babu annuri a tattare da fuskarsa yana zaman jiran jakadiya ne bisa aiken da ya yi mata domin kiran gimbiya ummi da kuma Hajiya mai gado matarsa. Jakadiya ta shigo da saurinta kamar za ta faɗi ta zube a gaban mai martaba. Allah ya taimake ka. Fari mai farar aniya. Turnuku kake zaki maganin kananan namun daji. Je ki zuwa maganarki. ce mata yana gyara zama. Uwayen ɗakina suna hanyar zuwa dan an sa dan an sa kiran sarkin sarakuna. shiru ya yi mata ba tare da ya yi magana ba ta miƙe daidai lokacin su ummi suka shigo jakadiya ta yi musu sannu da fice da sannu ta fice gaishe da shi suka yi kowa ya je ya yi shiru ganin yanayin shi na yau an ɗauki lokaci kafin ya fara magana ya zama ku ne makusantana ku ne zan fara sanarwa abin da na yanke shawara da kuma abin da zan aiwatar sai dai hakan ba yana nufin ina neman shawarar ku ko dogon zance ba a'a Allah ya taimake ka cewar ummi Hajiya mai gado ta yi shiru. Sarki ya ci gaba. Ban fara shaida wa kowa ba. Ina son sanar da ku zan yi murabus daga kujerata. Wata iriyar razana suka yi. Gimbiya Ummi ta ce saboda me? Mai martaba. Amma yanzu ba shi shine daidaicin lokacin murabus ɗinka ba. Me hakan yake nufi? Ko kana da wata matsala da mulkinka? Cewar Hajiya mai gado. Na yi hakan ne don karan kaina da kuma al'ummar garina. Ci gaba ya yi da shaida musu yadda yake son ya ɗora wanda zai hau mulki na gaba akan daidai kafin rasa shi a doron duniya bai jira cewar su bai miƙe ya yi ciki sun jima suna zare zancen ido babu wanda ya yi magana ummi ta fara miƙewa kanta yana mata mugun sarawa ta yi cikin gida hajiya mai gado ta yi bangaren yi ma saifu tana kishi kiran shi don sanar da shi wannan ya zo daidai lokacin da kowa zai san kai ne ya fi cancanta ka zama sarki saifu mulki yana gab da dawowa hannunsu kan kujera ummi ta fada tana karanto addu'o'i don samun sassaucin abin da take ji magana ta fara yi ita daya me yasa sarki zai zama haka me yasa sarki zai mana haka me yasa da wuri haka me yasa zai jefa mutanen gidan shi a tashin hankali me yasa zai kawo da zaman lafiyar da muke farin cikin mun fara samu tana maganar ta mike tana kwallawa wata baiwa kira dan ta je kira mata Yarima ai mana tana zaune Yarima yana shan shayi a hankali lokaci bayan lokaci yana duba wani littafi na hikaya da yake nazari a kai baiwar ta yi sallama ta durƙusa barka da hutawa magajin gobe lafiya uban gidan talakawa magaji kake kafi karfin yaro Allah ya ja zamanin sarkin mu na gobe Yarima bai motsa ba sai wajen sauke kofin hannun shi ji yayi maganar ta ya fara maganar ta ya ƙara mishi wata izza me ke tafe da ke kin biya ummi tana san ganawa da kai cikin gaggawa Yarima ya yake don baya wasa da kiran mahaifiyar tasa ya kalli Aimana kamar zai yi magana sai kuma yayi shiru baiwar ta fice cikin sauri Yarima ya isa kofar yana sauri a tsaye ya same ta bata jira komai ba ta sheda mishi kudirin sarki na yin murabus wata kaduwa ta zo mishi a matakar gigice yace hakan ba zai fara ba kice waye da sauri fadar mai martaba ya shiga yana zaune da wani bafade gefensa Yarima yayi mishi nuni akan ya fita Yarima ya zube a gaban shi Allah ya kara maka nisan kwana ban so don jayayya da kai ba na zo don baka hakuri akan janye kudurinka babu alamar wani abu a tare da sarki ya ce wasu nasarori ake sadaukarwa don cimma wasu nasarorin yarima wannan shine lokacin da zan yi murabus domin nasarar ka yarima a razana yarima ya kalli sarki tare da matsawa gabansa kar ka yi haka ina mai tuba a gare ka ba za na iya kwatankwacin abin da kake yi ba ka yarda mu bar guguwar kaza ta shiga a kurki yarima ya yi shiru ina so ka shirya zan sanar da ranar murabus dina kai ne zaka zama sarki ga mutane na Yarima ya dafa kansa tare da rufe idanuwan sai bude su da karfi so yake ya karyata abin da yake ji sai dai kuma tabbas gaskiya ne abin da yake ji din a matukar razana ya ce bani da gurin zanin bani da burin ganin zaka sauka a mulki ina mulki ya mahaifina bana son yin gardama amma ina mai roko daga gare ka ya isa abinda mai martaba ya ce kenan yarima ya sani daga faɗin haka babu wanda ya isa ya kara magana bayan shi cikin gigita ya fice ya dafa kansa bangaren shi yana ba a gigice a hanya wasu baye suke gaida shi amma sam yarima baya cikin hayyacin shi ya sani sarai murabus din mai martaba daidai yake da digo fitintuno a gidan tun a farfajiya ya fara bullo ya fara ballo agogon hannun shi ya shiga yana mai cire babbar riga da ya dora a saman kayansa wurgi yayi da rigar akan kujera tare da agogon da ya fitar hakan shi ya ja hankalin gimbiya ai mana kaɗan ta kalle shi ta kau da kai kaiwa ya fara yana komowa ya fara haɗa hannayen shi yana tabawa yana tafawa a hankali ya fara magana san bana son mulki da abin da ke cikin sa me yasa mai martaba zai yi murabus kuma ya ce ni ne zan hau karagar shi ba zan iya ba ba zan iya mulkar mutanen garin nan gidan nan ba me yasa sai ni bayan yana sane akwai mutane da suke jiran kujerarsa gimbiya aimana tana kallon shi ta aza kafa ɗaya kan ɗaya wani marmashi ta fara yi kafin ta fara magana ba a raba harshe da hakori kowa ya keta riga tasa ya san inda zare yake in Allah ya so farke sai kayansa ya tsinke a bakin kaba sai wani ya rasa wani kan samu ta ida zancen tare da miƙewa tsaye har lokacin yarima kallonta yake maganganunta yake nazari me yasa kake jin ba za ka iya mulkar mutanen gidan nan ba kana son mulki ya rima sai dai kana tsoron sha'anin cikin da me yasa sai su za su so zama sarakuna kai banda kai ka manta wanda Allah ya zubawa garinsa nono ba zai sha da tsami ba kowane gauta jani sai dai ba a kai shi rana ba hannun shi ta rike ka yi alkawari da kanka ka kuma amince za ka iya mulkar duk wanda yake karkashin ikonka kallanta yake maganganunta na yau sun yi tasiri sosai a zuciyar shi yare mai rungume ta yana ajiye numfashi da karfi ina ji kamar ba zan iya ba ai mana a karon farko da ya kira sunanta kai faɗan sarki ne sarkin da babu kamar shi a nahiyar mu. da yardar ubangijin musulunci zaka iya nasara zaka yi zaka yi nasara tana maganar tana jinye jikinta ajiyar zuciya ya sauke tare da komawa kan kujera ya zauna washe gari mai martaba ya kira kowa masu rike da masarautun gidan don shaida musu ƙudurin shi na sanyin marabus waziri galadima sarkin yaki shantalin sarki da sauran yaran shi maza bayan ya gama bayani kowa ya fara magana sarki ya musu bayanin yana so ne wanda zai mulki ya samu horo daga wajen shi galadima ya ce allah ya taimake ka ka yi uzuri nan da wani lokaci mai martaba bai yi magana ba waziri ya ce to alhamdulillah dama muna jiran wannan lokacin zuwa yaushe za ka yanke za a fitar da masu son zama a karagar karagarka yarima saifu ya girgiza kai babu bukatar fitar da wasu sunaye cancanta kawai za a duba ni ne zan hau karagar mulki sarki ya gyara zama bai yi magana ba yarima amin ya sun koyar da kansa kasa shi baya jin daɗin komai balle bayyana wani abu da ke zuciyarsa haka tashi daga haka aka tashi daga taron sauran ɓangarorin suna murna za su zama akan karaga waziri yana isa gida ya shaida wa inna da aida murna suka yi suka kama yi aida ta ce baba daga lokacin da ka hau karagar mulki zaka tilasta ya rima amin aure na ko baya so wannan ba shine abu na farko ba abu na farko zan kara nuna bambanci tsakanin talaka da mu na kuma kawo sauyi tsakanin gidajen nan ba zan lamunce yin mulki kamar yadda ake gudanar da shi yanzu ba yana magana ya miƙe don zuwa gurin bokan shi yana son samun bayani akan abin da zai je ya dawo na shaida mai martaba ni ne na cancanta da rike kujerarsa gimbiya mai gado ta sauke ajiyar zuciya in tururuwa ta tashi lalacewa sai ta yi gashi ka kwantar da hankalin ka yarima amin ba zai taɓa mulkar mu ba kai ne zaka hau mulkin gidan nan Allah sarki kamar wasa gida ya hargitse akan maganar murabus din mai martaba ku yangi bayi da borori kowa maganar yake fadawa kuwa hankalinsa ya tashi addu'a kawai suke mulki ya koma hannun yarima amin daga sauran masarautun da ke makotaka da su mai martaba yana ta samun sakon fatan alkhairi da kuma takardun goyon bayan Yarima Amin a matsayin sarki domin shine yake mutunta su da zuwa gaishe da su baya takamar masarautar da ya fito ita ce mafi girma a cikin masarautun yankin mai martaba ya yanke kwanaki uku ga dukkanin mutanen da ke son hawa kujerarsa su aiko da takardarsu na son hawa ya yi hakan ne don ya gane su waye za su yi jayayya da yarima amin jakadiya ta turo kofar ɗakin gimbiya mai gado cikin sauri tana mai zubewa a gabanta Allah ya ja kwanan ki uwar ɗakina me ke tafe da ke jakadiya ta lumfasa tare da faɗin ranki ya daɗe an faɗo daga kan dabino ana neman zarcewa cikin rijiya a ɗakin nan a razani ta ɗago me hakan ke nufi jakadiya na ji cewar mai martaba yarima aminu yake son ɗaurawa a kujerarsa sai ta miƙe tare da faɗin karya ne hakan ba zai faru ba maraya baya shakar mutuwar uwar wani haka makaho baya tsoron bata madubi baya tsoron bata madubi tai magana tana mai jawo alkebbar da ta cire tana kokarin azawa a saman kayanta jakadiya ta ce Allah ya huci zuciyarki ban faɗa miki dan tada hankalinki ba ina mai tuba a gare ki amma ina da shawara gimbiya mai gado har ta kai kofa sai kuma ta juyo birnin kura ba a sa kare dallanci mikewa tsaye jakadiya ta yi tana mai sakin shi umar murmushi tare da kallon gimbiya mai gado ta ce a bakin tsoho goro a bakin tsoho goro yake da daraja inda yaro ya tsinci wuri nan yakan fi saurin tunawa ajiyar zuciya ta sauke tare da dawowa ta zauna me shawarar ki jakadiya tunda ta tashi take yin shirinta bata jira kowa ba ta fito yau tana son zuwa ɗakin tarihin masarautar har ta fice farida ta biyo ta da sauri Allah ya taimake ki ba kya bukatar rakiya ne bata waiwayo ba ta ci gaba da tafiya hakan ya tabbatar wa Farida babu laifi bin nata sai dai a bakin kofa aka tsayar da Farida sai gimbiya mana ce kawai ta shiga littafin tarihin masarautar ta fara dauka tana nazari a kansu ta jima sosai ta miƙe tana kallon zanen takobin da aka yi a jikin wani bango ta rusunar da kai a fili ta ce masoyin kwado ba na kifi ba ne ta juya tana ɗauko tsofaffin takardun tarihin mabukata sarautar gida tana son ganin yadda suke gabatar da kudurinsu da kuma yanayin tsarin rubutunsu ta jima tana nazari a kansu sosai kanta yayi zafi hakan yasa ta kifa kanta tana son samun sauki Yarima Amin kuwa neman ta yayi sosai bai ganta ba sai wata kuyanga ta sanar da shi ta ga Farida a kofar gidan tarihi a ganinta suna tare ya jima tsaye a kanta bai yi magana ba kamshin tararen shi ne sa ta saurin dagowa Yarima ya harɗe hannayen shi a kirji ina neman kitin ɗazu lafiya ki kenan a cire zuciya ta sauke mai nema mai nama shike mai nama shi kan neman wutar gashi Murmushi yayi har sauti yana fita. Ya gano ta sarai, kwanakin nan tana takama da kanta. Me hakan yake nufi? Ina duba tarihin ku da kuma hanyoyin bi don gabatar da san zama a karaka. Alhamdulillah, tunda kaga ka zo komai zai zo mini da sauki. Zama ya akan wata kujera ai mana ta mike ta dauko abin bukata wajen rubutu. Bata kalle shi ba, ta ajiye ta zauna ta fara rubutawa. Yarima ko motsi bai yi ba zuwa can ta mika mishi. na gama rubuta takardar da zamu ba wa fada dan ka zama sarki yarima ya kalle ta ni nace miki ki rubuta ina kika san cancanta ina kika san cancanta ta irin haka mikewa ta yi tsaye ta kwaso littattafan da ta gama dubawa ta ajiye a gabansa a nan na yi nazari kuma na gane a duk cikin mabukata sarautar babu wanda yake da wankakken hannu kamar ka ni ne me na gama rubutuna za ka iya gabatar da takardar ga fada tana magana tana yin hanyar ficewa don sai yanzu ta fahimci ta so ta yi karambani wajen shiga shirgin shi Sashen gimbiya ummi ta nufa don duk yau bata gaida ta ba daga can ne ta wuce bangaren mama shi ko yarima ya jima a wajen kafin ya miƙe da takardar ya nufi fada don gabatarwa kamar yadda aimana ta ce ku yanga fadima ta fito daga bangaren gimbiya mai gado tana sauri ta dakatar da takarda a hannunta sashin mana ta nufa cikin sa'a ta haɗu da Farida ta tsaya cikin nuna tashin hankali dan Allah Farida ki taimake ni ki karasa da sakon takardar nan zuwa fada aike na aka yi ga Yarima Aminu yana kirana. na Farida bata yi niyyar amsar takardar ba jin ta ce za ta amsa kiran Yarima hakan yasa ta amsa tana faɗin toki sauri Farida ta amsa tana saurin nufar fada Fadima kuwa ta laɓe tana kallanta har ta shige fitowa dai tana cizon yatsa ta koma wajen hajiya mai gado da jakadiya ta ce na yi kamar yadda kika ce allah ya taimake ki za ki iya tafiya gida ya fara sauyawa an fara shirin bikin murabus ɗin mai martaba daidai ranar kuwa zai sanar da magajin shi da kuma naɗa shi sarautar an gama tattara takardun masu bukatar sarautar abin mamaki mutane daga waje sun fi yawa cikin gida daga waziri yarima saifu sai yarima amin babban abin da ya ruɗa mahukunta shine takardar mace a cikin jerin masoya karagar mulki mai martaba ya amshi takardar yana dubawa sai lokacin ya gane ai mana ce tsaye tashi yana mai dogara sandar sa kasa da karfi ina so a kira min magajin gobe yayi maganar cikin taushin murya babu ɓata lokaci ya iso fadar yana mai durƙusawa Allah ya kara maka nasara bai ida ba mai martaba ya kalli mutanen wajen cikin kankanin lokaci suka fice sarki ya zauna me wannan yake nufi amsar takardar yayi yana karantawa cikin gigita ya miƙe yana shirin fita bincike ya fara yi a fadar kafin ya shiga ciki a bangaren ummi ya barta hakan ya sa ya nufi wajen tun a kofa ya fara kiran sunanta kafin ya fara magana me wannan yake nufi kina tunanin zaki iya saka hannunki a jerin manema karagar mu nan masarautar toro ne ba darul biliyan ba da har kike son zama sarauniya mana ta miƙe ganin Yarima ya kai makura wajen tunkaro ta. Ja ta yi ta tsaya cak. Cikin mamaki yau an samu wanda yake mata tsawa, yake mata hayaniya a kai ba tare da ta ɗau hukunci ba. Isa Izza mulkin sarautar su. Isa Izza mulkin sarautar ku a karkashin mulkin gidanmu yake. Ya zama dole ki kaskantar da kanki wajen girmama masarautar mu. Dakata. Ai mana ta faɗa cikin hucin zuciya. Kana min magana akai ta yadda bana fahimtar ka. ka kokarin ƙoƙarin tsaftace kalamanka akan masarautarmu Dan ba zan lamunta ba da kake faɗar ina son mulkin ku akan me waye ya ce maka na ce zan mulke ku gashi ki duba rubutunki ne ko zaki musa na ce ko zaki man musu kai maganar cikin karaji Ai mana ta sa hannu tana duba takardar abin mamaki kallon rubutunta ne aka yi amfani wajen rubutun kan kujera ta fada tana dafi kai Yarima ya rufe hannuwa Ba ki da abin cewa kin aikata kenan ban aikata ba sun wannan ba rubutu na bane amma ke kika yi aikin zuwa fada ai mana ta miƙe tana na bar shi mai ya ja baya kar ki zo min nan kar ki zo min nan idan ba ke kika yi aikin ba taya aka yi Farida za ta kai sako zuwa fada kin biya ummi ta bude kofa tana fitowa da sauri wai me nake ji haka juyawa suka yi suna kallanta ai mana ta durƙusha akan gwiwarta daidai kafafun gimbiya ummi ta kalli yarima ba magana nake maka ba ai mana ta ce laifi na ne ummi laifi na ne tana magana tana mikiwa ta fice ba jimawa ta dawo farida tana binta a baya a tsakiyar falon aimana ta kalli farida ta dafa kafaɗanta duka biyu ta jijjiga ta kin yi bacci ne ko me farida sai kuma ta fara sauke mata mari a gefen kuncinta farida ta zube a gabanta ina mai tuba gare ki uwar ɗakina yaushe na aike ki da wannan takardar zuwa fada cikin zare ido Farida ta kalle ta ta maida idananta akan Yarima da ke huci wallahi ba ke kika aike ni ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin sarauta kashi na takwas ita ma shiru ta yi mishi ya shiga dan yin wanka ita kuma ta fice don haɗo masa ruwan shayi ta jima sosai lokacin da ta dawo ta samu yana salolin da suka wuce shi ta jawo tebur ta azame shi ya jima yana azkar kafin ya miƙe kina buƙatar hoto fa ka sha ruwan zafin nan